uslub bai inganta ba ka ce ja'a bizalika hadisun da'if kawai ko a sama ka sa ka ce hadisun da'if duk da cewa nan ba hadisi bane amma kana nufin hadisin da yazo yace ai giya in an yi rafkanuwa hadisi na da'if kun gane wa kullu sahwin bi naqsin falyasjud lahu qabla salam dukkan rafkanuwa da mutum yayi in dai ya tauye wani abu ne to zai yi sujada kabili ko idan kari aka yi za a yi mai idan kari ne za a yi ba'adi idan kuma ragi ne za a yi kabili akwai sunnoni a sallah da ake musu sujada kamar sura a sallar farilla idan mutum ya bar sura malaman fikihu sun ce zai yi sujada kabli saboda ya yi ragi amma in na nafila ne ka bar sura ba za ka yi ba saboda nafila dama ya halatta a yi ta fatiha zalla in ka zo ka za ka yi sallar nafila wata ran ka yi fatiha zalla kai farillan ma ya halatta ka yi fatiha zalla a mazhabi na na almuhaddisu na kenan malaman hadisi amma a gurin fuqaha'u wanda ya fatiha zalla inda a farilla ne akwai sujada a kansa kun gane ko sannan bayyana karatu idan mutum ya bar bayyana karatu to ya yi rage shi ma sai ya yi sujada kabli kamar ka rage ne inda magariba ne sai kai kuskure ka bayyana mata da suke su ma duk kuskure ne ai za su ji da kansu da kansu ne ba wai boye karatu mata suke yi ba an gane ku yawwa sannan duk wanda ya bar kabbara duk wanda ya bar wata kabbara ba kabbarar harama ba to shi ma sai ya yi sujada eh kabbara ɗaya sai ka yi sujada saboda sunna ce ka bari amma ban da takbirar lera mai an ban takbirar lera mai ka yi sallar ma an banta duk wanda ya ban sami Allahu liman hamidahu bai faɗa ba sai ya yi sujada ya yi rage wanda ya bar tahiya ta farko tare da zaman ya bar sunna shi ma ya yi rage sai ya yi sujjada to a wata maganar malaman suka ce amma in tahiya ne na ƙarshe su fuka hawon tahiyar ƙarshe duk wanda ya bar ya bar farilla ne saboda tahiyar ƙarshe da zaman nan da gwargwadon yin sallama nan farilla ne da ka wannan tafi ƙarfin sujada sai ka kawo ta sai kuma kai sujjada bambancin barin sunna sunna in ka ta shikenan kai sujjada ko ka banta amma in farilla ka bari fa sai ka kawo farillan sannan kai sujjada kun gani tayyib masu littafin samarun dahidi ya kaka wannan ko yawa in kuna duba sharhi to za ku ga wannan duka masu risala gayanta kuma ba sharhi to ku kuma kun rike aiko jayyid tayyib amma amma amma falyasjud lahu qabla salam ko idan tamma tashahhuduhu idan ya gama tayyarsa summa yatashahhadu wa yusallim sannan ya sake yin tayya ya sallama وقيل لا يعيد التشهد شي ما ne الله مثلا رحمه ابو زيد الخيرواني yace wata fadar wasu malaman sun ce ba a maimaita tafiya amma wasu kuma malaman fikin masu aqidar fikin sun suka ce maganar da ake cewa bara mai tayyan ba zaifiya ne to su kuma raddi akan su maganar da aka ce a mai tayyan kuma ita ce zaifiya eh saboda hadisin bai inganta ba an gane ku yawwa to sai yake cewa ah, wa man naqasa wa zada wanda ya wanda ya rage a sallah zai yi wa kai rage kai gari, wa zai ba misalin rage da gari a sallah sajada gabla salami to dan yola me zaka ce ya zo wace tashahudin zama na biyu zama na fari fari to yaya aka yi rage zaman da bai yi ba rage tashin da ya gari. zaman da bai yi ba rage tashin da ya gari haka ne to zaman ta yan farko sai ya miƙe sai ya dawo ya sake zaunawa ne bambancin naka ya dawo inda bai dawo ba ha <laughs> kun ji matsalar ko to kai me zaka ce na bayan ne? ta giya ta ta farko ko ta sai ya kara raka ta zama ta biyar to wannan bai yi zaman ta giya na farko ba kwata kwata sannan da ya zo a raka ta hudun mai kwan ya zauna ya kara raka eh wannan kam karara yake babu wuta wili da babu warware magana waɗannan bayan Allah shi wannan yace yake cewa wanda yayi ya tsallake zaman tahiya na farko bai zaman tahiya na farko ba sannan ya shiga raka ta nawa ta uku shi a wurin sa yayi ragi yayi gari kamar ya yayi ragi e bai zaman tahiya ba wannan babu iskali kari kuma fa kashin da yi to shi kuma wancan yace sai ya in ya dawo ne ya gari malamai sun yi sabani to ala ayi hal abinda malaman suke faɗa ne babu sabani wannan cewa in dai mutum bai zama yi nan na farko ba yayi ne yayi wannan ba matsala to idan ya tashi kuma wannan tashin da yayi din tashi da ya yi, tashin da ya a ta ukun nan a hakikanin gaskiya wannan lokacin lokacin tashin wannan raka ne ko lokacin tahiyar lokacin tahiya ne ko kenan yanzu duk wannan abin da ya kari yayi a ta uku da ta hudu da ya kawo duk kari yayi a to ai dai tashi ya wuce kai yanzu baka tuna son wani ne magana ka ne kai baka ce ya dawo ba bai dawo ba sai ya ci gaba to ina karin wannan ba wurin tashi ba ne kenan yanzu raka abin nan da ya kawo kari ne wannan da tashi da ya tashi ina ya je raka uku ya kawo ai to ba ya kawo raka mai zaman kanta ba ko ba ka bane to maganar wancan dan uwan ta fi fitowa fili saboda abin da ya sa shi wannan cewa ya yi. da ya tafi da ya bar tahiyar ya yi sama ko kashin nan da ya rinkusa sai aka ce subhanallah ko ko ba ka bane sai ya dawo ya yi ragi ko sannan kuma ya ƙara wani abu me ƙarin da yi dan wannan tsayuwa ta yi to shi nan, to da ya dawo ya yi wannan tahiyar to ina maganar ragi kuma kai da kace malam ya yi ragi ya yi gari ba ya dawo ba ya yi tahiyar ina ina ragin da yayi ina da boga ne ba kai kana so ka ce yayi rage yayi kari ne ko to shi yana yana tashi yanzu misali na gaba na gaba tayya na yi salati annabi na kammala na yi hunkura haka zan tashi ko na ma tashi Allahu akbar ko ba ka bane sai aka ce subhanallah subhanallah shikenan sai na dawo sai na yi tahiya haka ne ko baka bane da na ya na kammala sai na tashi da kawo rakoyi biyu na da suka saura to idan na gidan da sallah wace sujada zan yi wace jada zan yi idan na zo ha ban ba kamlar salami za a yi saboda me za a yi kamlar salami ina zuwa ko jin ya ce za a yi kabli ko me yasa za a kabli a ba magana ita ce babba ba yaushe ake yi kabli to ina ragin da na yanzu a sallah ta akwai abin da na rage babu a to annaksu ziyada fi hinin wahid yanzu za ka iya ce min na yi rage a sallah ta tun da na kawo abin da na rage ba ai ban ban tafi wanda na fayi saboda abin da yasa da zai da ku a nan gudun ana yin kuskure ne da yawa yanzu idan na idan da sallah ta mai raka hudu za ka ce min na yi rage na kawo na kawo da haka hukunci yana tabbata ne idan mutum bai yi wannan mai bai wannan tahiyar ba kwata-kwata kaga za a ce ya yi ta waya to a ina ya kari kuma to bai dawo ba bai dawo ba eh bai dawo ba a ya yi rage kawai babu kari a nan kai ka yadda <laughs> abinda malaman fikin zai faɗa shine cewa ku yadda ya yi rage ko raka ta farko na yi raka biyu zan zauna ne zaman ta ya yi ba sai da miki ina subhanallah subhanallah na dawo na ɗora raka ta ta uku ta hudu a nan gudun hakika ne gaskiya me nayi ne a sallah ta kamar rage kawai nayi hukunce rage kawai aka yi to su kuma malaman wasu suka ce a da ragi ne da ƙari a kamar ya ƙari suka ce ya rage ta babu babu jayayya suka ce tashin nan da yayi lokacin da ya tsaya yake karatun fatiha da sura ko yake karatun fatiha kadai wannan gurin wannan lokacin ba na tsayuwar karatun fatiyar bane ba na zaman ya ne suka ce ya yi ragi ya yi ƙari daga kablar salami yadda zai kuma abu shi idan mutum ya tashi ya rafalwa eh. idan ya gama tashi kamar yadda zuwa hadisi buyoyinsa suka daga gaba ɗaya ba zai dawo ba amma in ba su daga ba zai dawo kaga in ba su daga ba ya dawo ya yi ragi kuma duk da haka zai zai abin nan amma in sun daga kaga ya kara kenan kuma ya rage to ala ya dai matsala ce sabanin malamai kun dai ta ko to kari ya wannan ka'idar ko me ma kai kari yanzu ba za ku kwalwa kuma za ta iya tuno mana wani abin da bai da rikici ba cikin sallah bayan abin da dan uwa faɗa ka rage ka kara na malam wanda ya sallama a raka'a biyu aha sallah mai raka'a hudu sai ya sallama a raka'a ta biyu aha ya rage da dadi to ta yana ya rage eh, ya rage raka biyu kafin a ce subhanallah mumtaz sallama da ya kuma ya kara wani abu ko to yayi to kai fa me zaka je ko yau ma rikicin zaka mana <laughs> na'am na'am wanda ya zo bai yi sami wani manhami da ba ha bai ce sami manhami da hamidahu kuma ya sujada uku kaga ya rage yi ne ya yi gani to hukuncin sai ya gabdi duk za mu zo da karshe za ku ji mai malaman suka ce akai wa man kasa wa da ku da qabla salami wannan a malikiyance wa man nasiya an yasjuda ba'da salami wanda ya manta ya kamata ya yi sujada ba'di bayan sallama falyasjud mata ma da karahu to yayi sujada ba'din sa tun koyaushe tuna wannan maganar ana yawan tambaya malam ni ne ba'di ta kama ni bayan na idan da sallah sai da je kasuwa sai na tuno ban yi ba'din ba mai risala yace falyasjud mata ma zakarahu wa in tala zalik ko da ku hakan ya tsawaita wa in kana qabla salami fa idan kuma sujjada kabli ce fa ka san ita kabli kafin ayi sallama ake yin ta ko sajada in kana qariban yayi sujjadar in yana kusa da lokacin sallar ko wurin da ya salla wa in ba'uda to idan kuma lokaci yayi tsawo kuma ana bin sa bashin kabli bai ba har bayan sati ɗaya sati biyu wata ɗaya wata biyu sai tuno kai wata azahar din safa da ta wuce bai yi kable ba ibtada a salata ku yaje ya sake sabuwar sallah aiki ya same shi billahi ya kuna zalika min naqsi shay'in khafifin sai shi ma yayi istisna'i yace sai dai in sujjada kablin da ta kama shi ya tauye wani abu ne mai sauki shay'in khafif ka surati kamar misalin karatun sura ne bai yi ba kawai ma'a ummul qur'an tare da fatiha au takbirataini ko kuma ma'ana surar da take tare da fatiha ba wai bai fatiha bai fatiha ba ya bar rukuni ne yawa au takbirataini ko ya bar kabarbari guda biyu au tashahhudaini kaga a nan gurin wasu suka ce kafara ɗaya ba a yi mata sujada ina fata ana fahimta sai sun kai guda biyu au tashahhudaini ko tahiya guda biyu ta farko da ta nawa da ta biyu wa shibhu zalika da wani makamancin wannan fala alaihi to ai fala alaihi i'ada ba sai ya maimaita sallar ba in dai wani abu ne mai sauki to wala yujiru yujizu sujud sahawi li raka'atin wala sajada sujjadar rakanwa fa ba ta isarwa dan mutum ya tauye raka'a ko sujjada idan mutum ya tauye raka'a ko ya tauye sujjada fa ba a cewa wai je su je rafkanuwa ya gyara sallar a'a sai ya kawo kar sannan ya sujada sai ya kawo sujadar sannan ya zo ya sujada ta gabi ko ba ne wala li tarkil qira'a fi salati kulliha ko mutum kawai ya zo kabbar sallah wai shi saboda tsabar mai rafkanuwa ne har ya idan da sallah gaba ɗaya bai karatu ba la fatiha wala sura <laughs> wannan ba wata sujada kuma da zai au fi raka'atayn minha ko ce wai raka biyu gaba ɗaya na sallar bai karatu ba kawai yana tunanin mandawari yana tunanin kofar mata yana tunanin gida yana tunanin kasuwa wa kazalika fi tarkil qira'a haka kuma fi raka'atin min as-subhi malam yace da zaka zo sallar ka kaga raka'a ta biyu ko sai kai raka'a ɗaya da karatu raka'a ta biyu kuma gabaki ɗaya ba kai karatu ba ka tsaya kai ta tunani ka gama kai rukuyin ka wai wai ake wai daga baya wai ka zo kai rauka ruwa wai kai sujada duk wannan gaba ɗaya sujada baya maganin ta to me zai magani dole sai ka maimaito abin da ka bari duk na na ne idan kun fadin kun lura za ku ga farillai ne a cikin sallah ka rike ka'ida kawai duk wanda ya jefar da farilla a sallah sujjada ba ta isa ta yi maganin farilla ba dole sai an kawo farilla da aka jefar din kun fahimci wannan to matsala ta sujjada kabli da badiya goyon wana a matsayin kun dalibai ilimi kamar yadda mun karanta da ku ina jin a wasa mun karanta ko eh, ko tirmizi a tirmizi matsala ce ijtihadiyya sabani akwai malaman da suke gani duk jira gaba ɗaya ta kama ka ba a ake su waye waɗannan a wani mazhaba ne ake yin ba'adi zalla in za ku iya tunawa ha a hadan hanafiya to wace mazhaba ne kuma ake kamli ga baki daya shafi'iyya to wace mazhaba ne kuma ake raba kafa malikiyya to ibn hazm shi kuma na hudu <laughs> Allah ya ji kansa da rahama zahiri al-andalusi cewa ya kunga duk wata maganar sujada kawai a je a koma inda annabi ya yi kanuwa aka samu nassi a kai ya yi kabli ko ba a nan ne ba za a yi amma da a ce wani zai zo ya rafkanuwa a kan wani abin da annabi bai taɓa yin wannan rafkanuwa ba ba su jada kan kawai yace a je a duba kitabun sahu rafkanuwar da manzon Allah ya yi ba akwai nasi a kanta ba ko ba ka bane ya sallame a a biyu ko aka tunatar da shi ko ya yi wata rana bai yi zaman tahiya ba ya kara ko aka samu riwaya ko to waɗannan da suka tabbata annabi ya yi su ne za mu sujada duk wanda ba wannan ba ba mai sujada ya ce duk wanda ya ce akwai wani sujada wai da mutum ya bayyana karatu ko ya koye ko ya bar kabbara dai ko ya bar kabbara bi zai sujira ya ce fa alai min dalili ko ba ni dalili kawai da hujja wa ya ce ai <laughs> to kuna tare da shi anan eh <laughs> waɗanda suka ce ba a zalla ne ba waɗanda suka ce gamni zalla ne ba da wanda suka ce kabli zalla da wanda suka ce ba'di zalla da ra'ayin ibn azam wanne ne ma ya faɗan dama dama nasu ya fi saboda kowannen su ya dogara da wani hadisi ne daban nasu ya fi saboda kowannen su ya dogara da wani hadisi ne daban shi ibn azam wannan maganar da ya faɗa da kane ya faɗe ta ko kuwa yana da madogara ra'ayi ne cewa in ka ce ai ka bashi hujja da kace ai malam su sun tafi ne akan ruwaya manzo Allah yi rage wata ran yayi ba fahimta ce suka duba cewa annabi ya yi rage da ya ragin nan kabli yayi imam malik kenan shi yasa aka ce ra'ayi imam malik a cikin waɗannan shi yafi daidai ya duba ya ce to kaga aikin sallah yana da yawa kuma manzo Allah duka rafkan wannan ba duka yayi su ba zai iya yiwa a zo a yi wata wannan ba irin wanda annabi yayi ba sai ce kiyasan alama hadasa lin nabi sallallahu alaihi wasallama ragi ya yi kabli ko to wani gurin kuma mun ga kari yayi sai ba di. wannan yana nuna mana cewa ashe in an yi ragi a sallah kabli yake in an yi kari a sallah ba a yake to to idan aka yi ragi aka yi kari fa sai ce ya yi kabli a takaice takaice abin da malamai suka ce da za ka zo ka yi ba'adi a wajen kabli ko ka yi kabli a wajen ba'adi ya yi daidai ya yi daidai ba ni dai bana bada fatawa akan zahiri amma dai gaskiya ni ra'ayin ya dan dauki hankali na a magana ta gaskiya ko ba ka bane yawa ba zan iya korewa maganarsa da wurwuri wasu sai haka wa in kana malamai sun sun faɗi maganganu da yawa akan sa akan haka din kuma sa zahira take gaskiya ya ce kawai a ah, ba ya ce sallu kamar ra'aytu muni salli ba ku yi kamar yadda kuka na yi yadda kuka ga yana yi a ruwaito yace to ya wani zai zo kawo wani aiki da annabi bai yi ba kuma yace mun dai wani aiki a kai yace ba zan yi ba duk wanda ya zo wai dan ya bar sami Allahu liman hamidahu ko ya bar bayyana sura ko boyewa sai kawai sallama su ba abin da ya same shi in wani ya ce kai ya baka hujja in je muna hasan ba ba in ji ni ba in ji malam ba me zaka ce sai rahimahullah ba ji ba eh to ai ban ce na yadda da ra'ayin babu lantarki ka ce mun babu kiyasi ba shi ya gina wannan ne kun san shi ibn baraka lafi wannan shi nan ma na so ya tare mana wata irin wani ra'ayi ne na ibn azam shi ibn azam fa bai yadda da kiyasi ba kun san kiyasi abin da ake nufi da kiyasi wani abu ya faru wata matsala ta faru sai aka samu nassi akan matsalar su malaman da suke magana akan kiyasin to su ma da suke magana kan kiyasin da aka samu wannan matsalar zan buga muku misali ba fa sadaka aka mu kudin jos ne kar wani ya ce an kawo sabon kudi kudin sadaka jos ne kai ma na jiran ka mun kar wani ya ji ya ya min babi inna alaris likuma inna asabiya da a wannan abin ya faru sai aka samu nasi misali wani ya zo ya samu wancan agogon sai ya fasa shi ya fasa shi sai ya karya shi sai aka ce an saukar da nassi a kansa zai biya ko kuma ko kuma alkali zai mai taziri sai an masa bulala hamsin sannan ibiya kaga wani akwai nasi akai misali ne fa tashri'i an gama ma'ana lokacin yin shari'a babu an ya wuce sai wani daga baya malam sai ya zo ya samu wannan fankar sai ya fasa ta sai ya kakkarya ta aka laluma aka laluma ba samu nassin da ya ce wanda ya karya fanka ko ya faffasa ta ga abin da za masa ba amma an samu nassin da ya ce wanda ya fasa agogo kare karya shi za a mai bulala hamsin kuma zai biya malaman da suka tafi jumhurin malamai suka tafi akan kiyasi sai suka ce ba shikali sai mu yi kiyasin shi wannan agogo da wannan fanka illa ɗaya ce wanda ya je fasa agogo ya kakkarya shi ba barna ba aka ce a masa bulala hamsin ta taziri sannan kuma ya biya to haka shi ma wanda ya zo karya fanka ya balla fanka ya lalata ta sai mu masa bulala hamsin kuma ya biya ta ko yanzu wannan hukuncin da ka bashi na fanka din nassi ne ko ko kiyasi ne kiyasi ne ko to ka dauki wannan akwai abubuwan da suke faruwa a wannan zamanin babu nassi karara a kansu amma malamai sukan duba wanda hukunci ne na shari'a da ya dace da irin wannan abin da ya faru sai su ba shi hukunci daya misali kaga zamanin manzon Allah ba ta ba ko babu waiwai ba shirisho to yanzu sai wani ya sha tabar waiwai ya bugu ko ya sha shirisho ya bugu ina zuwa ina zuwa ina zuwa yanzu kalmar sharisho ko kalmar taba akwai ta zamanin annabi to ba ka ce wanda duk ya bugu kaga ya shiga layi ɗaya da wanda ya sha giya kenan ina fata ana fahimta dan daman suna buga misalin kiyasi ne ai da giya din Jiya Allah ya saukar da aya a kanta saboda shi bugarwa to amma akwai wani abubuwa daban waɗanda suke bugarwa kuma ba giya ba ɗauka cewa babu kullum muskinin kamar a nan za ka ba wa ɗan shalisho hukuncin bugagge ne da mai da nasi ko da kiyasi mai shan taba da Allah ce wala tubazir bazira ko Allah ya hana almubazzaranci sai aka duba shan taba kona kudi ne sai ka ce ya aikata haram kana da nassin da ya ce haramun ne shan taba da me ka bashi to irin waɗannan abubuwan shi fa ibn hazan bai yarda da su ba kwarai da gaske nassi kun fahimta yanzu a nan gurin malikiya sun ce a yi tujada ba a kan an ban sami Allahu liman hamidahu ko an bar kabarbari guda biyu da nassi ne ko da kiyasi to ibn hazan baya aiki da kiyasi shi yasa ce bai yadda da wannan hukuncin ba Ka shi ne dan ku yake so ya ce to shi ke in wanda ya ce ya yadda da ra'ayin ibn hazan to shi shikenan ya kamata ya lazimci fa abin da ibn hazan ya dauka ibn hazan bai yadda da kiyasi ba bari dai in Allah ya sa da wata zan kawo muku muhallata ta ibn hazan ku dan dudduba ku ga irin yadda yake warware matsaloli wato ba na son gaya wa dalibai maganganun ibn hazam saboda dalibai yan gabade gabade wasu suna daukar ra'ayin ibn hazam su je su ta rushe kowa kuma gaskiya dalibin ilimi da farkon fara karatun sai yake karanta da ibn hazam da zai koyi ladabi ga malamai na gaba ba saboda gaskiya kaga ibn hazam idan ya zo kanmu yanzu irin tirmizi fa da yanzu aka zo maganar tirmizi ta rajulun majhul ce ba wayan tirmizi ta wayan bai ma san zai ba gaba daya kuma yanzu da zai zo magana wani malami cikin manya-manyan malamai magabata sun yanke hukunci a kauna sai ce sai ce wannan fatawa ce ta jahilci da rashin ilimi da rashin galewa eh gaji gaja ya kara gaba kuma ya ce wallahu alam <laughs> to shi yasa gaskiya ba a son ɗaliban ilimi ba ni na ana kura ba ɗalibin da ya nuna yake ganin yana da rariya zai iya da rariyewa ya tattare ya iya zuwa karanta amma gaskiya dan tsome tsomen ka je kana ɗebowa rayuka ibn azam to zai koya maka rashin girmama na gaba ita kai na'am kan wannan matsalar amma sai wace shi sai kitabu tauhid kai mai kiyasi kai ka cinye mana lokacin karatun amma ne rujo insha Allah istafadna me kace kai nura inda a kuma akan ko an yi rage kokari malam za ka biya za a

akwai kai ne faɗa abin nan ka faɗa kawai na bangare ne haka mazabar mazabar sai ba ta yi amfani ana mazabar wa mazabar sahabi eh, kaulin sahabi za a yi aiki da shi mana ga wanda ya yarda da kaulin sahabi tun ka san ba kowa ne suka yarda da kaulin sahabi ba wani baya kafa hujja wai da ra'ayin sahabi ma'anar sahabi guda ɗaya faɗa ba sa kafa hujja wa in kana raji a mazhabin alal hadith malaman sunna ana kafa hujja da kaulin sahabi din ana kafa hujjar shi kuma ana kulubi eh ana kulubi ina za mu tashi a cikin kitabun tauhid ha mina shirki iradatul insani bi amali dunya ko wallahi Allah malai yace babu wani babu cikin kitabun tauhid mina shirki yana daga cikin shirka